Ka fito? Na mutu aji. Sannu. Farkan an yi breakfast ɗin? A ban yi ba. To, ya za a yi yanzu? So dama ina ana ɗan watan dina ne. Kai! Yanzu haka yadda kake haka ne za ka bani ka fita waje haka! Eh? Haka za ka bani ka fita waje? Mom ya shiga ta iskiliya? Shiga ta yi. ko a duniyar musulunci da wannan shiga ai ta yi ba sa ya bayyana ba ba tsaraici ba malam babo me yasa kake so eh, any time ka rinka disappointing dina ne around hmm? so fa ko baka so na ne ne mom baya so na ne dat a ido ne kawai rabu da shi saka mutu komai daren daɗewa kai ɗan duniya ka gyara hali za ka yi nisan kiwo ne? Eh. ka gyara hali wannan abu da ke gina ɗaukar kuɗi kina bashi zan yi daidai jutin da suwa ka before because of nest haka duk wani abu na sa ido eh. da mutanen cikin gida eh. da na waje da 'yan gindin bishiya da masu zama a rumfar mai shayi duk talauci ne ya janyo haka. A'a. Kwarai kuwa. To. Kai ma ai kana daga ciki. Bana ciki. Ban taɓa zuwa ba kuma ban ce na je ba. Kuma wanda duk ya zo in gaya miki ma ya ce ya je Allah ya isa. Inda har wani zo ya same ki ya gaya miki ce ni na je ne wanda tun wancan lokacin da muka je wanda kuma na cancanci na je. Ya ba je ba. Eh, kuma irin wannan tashin tashin da yake kawo magana jiya da dare daga wurin karfe nawa eh dare ya tsada suka kamo hanya suka shigo ko daga har bude kowa za shigo kawai na tambaya tambaya ne ce hajji fa yanzu ina zaton tai bacci yanzu to amma kuma shikenan hafan nan da zo daga kin kin kalle ni kin sa mani ido haka dole in koma. Ina ruwanka da sa min ido. Wai su gaya min wai a gaya maki ba sai sun shigo ɗaki sun tada ki. Ba abin da ya maka zafi falo na jama'a ne kowa zai iya shigowa. Da maza da mata ni gidana kasuwa ce. A nan nake samun rufin asiri na. Eh? Yanzu ina kuɗi na na jiya. Shi nake son faɗa miki. Da na je su na ce bani kuɗi ce dan saurara kaɗan za a kawo shi kuɗi sai daga lokacin sallah. sai na yanke dai kuma na je na bi na bi sallah kan yi da ashe ya zo sai ka to shi man da yana so ya bayar ai da sai ya aji ko yau ai sai ka shirya ka koma tunda kana gagga in ka dawo gidan me za ka yi min zama za ka yi ka zira min ido ka rinka yi min kallon tsab da tantancewa to yanzu sai ka tashi ka je ka koma ka karɓo min kuɗin in ba kuɗi a ƙasa ya baka cak amma da inda za ki kyale nan gurin na ɗan taho rubu'i din nake so mu dan rubu'i inda ka kama da daddare ka dora su mani tom mm? Lazimin me ka tsara kuma? Hmm, Ai, na riga na